yasta'iz kowa da kowa to hadisin zai yaro saboda haka mutane za su rika yi a koda wannan lokaci sannan a addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghrab wannan hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha shi ma dai yana cikin sayul bukhari yana cikin sayul muslim abu dawud nasa'i ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga urwa ruwayar urwa ibn zubair shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala anha a ciki take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yad'u fi salati annabi yana addu'a a sallah abinda yake cewa allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ina neman ka tsare ni daga fitinar mai shafaffiyar albarka dujal wa uzu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thab wal maghrab Allah ina neman ka tsare ni daga laifuka da kuma nauyin bashi a cikin hadisin uh, wani sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma aksara ma tasta'izu min al-maghrib ya rasulullah ya rasulullah kana yawan neman Allah tsare ka daga bashi kana yawan neman wannan wato tsari daga daga bashi shine sai yake cewa sai annabi yake ce masa inna rajula idza gharima haddatha wa kadha fa kadha wa wa'ada fa akhlafa ya ce abin da ya sa nake yin haka saboda mutum idan har bashi ya da dabaibaye shi ya ci bashi to karshe idan yana magana to sai ya yi karya in zai yi alkawari to zai saba a za mu ga kusan abubuwan da wancan hadisi suka kunsa wannan ma wannan hadisin ya kunsa akwai al-isti'aza min azab al-qabr akwai al-isti'aza min fitnat al-masih ad-dajjal akwai al-isti'aza min fitnat al-mahya walmamat mamat abinda babu al-istiaza min azab jahannam ah, sannan ƙari akan abinda wancan ya zo da shine Allahumma inni a'udhu min al-ma'sam wal maghrib al-ma'sam shine al ina neman ka tsare ni daga laifi wato dukkan wani abin da yake na laifi Allah ta'ala ya min tsari da gare shi ya hana ni auka masa ya hana ni fada masa sannan abu na biyu shine al-maghrib al-maghrib shine ah, bashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga bashi ya faɗi kuma me yasa ce inna rajula idza gharima haddatha fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf mutum idan ya ci bashi to karshe zai rika magana yana ƙarya zai rika yin alkawarin zai biya wa ne bashin sa rana kaza lokaci kaza a guri kaza kuma karshe a neme shi a rasa kaga yayi magana yayi ƙarya zai alkawari ya saba cewa zai biya kuma ya ki biya sannan zai rika kawo hujjoji cikin maganganun da zai rika yi na karya zai rika kawo hujjojin da suka hana ya biya to a ciki zai rika faɗan maganganun da ba haka suke ba to duk kuma abin da zai ja mutum ya faɗa cikin irin waɗannan alamomi waɗanda cikin waɗannan laifuka wanda suna cikin alamomin munafukai kaga abu ne da ya kamata a nemi tsari daga gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga daga bashi saboda gudun kansu jefa shi cikin wannan annabi yana yin haka don koyarwa ga al'ummarsa ah, sannan addu'a ta gaba ta uku ita ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يكفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني antal أنت الغفور اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آه وانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شيء شيء روتوش لدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi abubakar ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama allimni du'a'an ad'u bihi fi salati allimni du'a'an ad'u bihi fi salati abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni addu'a wacce zan rika yi a sallata ka sanar da ni addu'a wacce zan rika yi a sallata to shi ne sai annabi ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيقوى مسا wannan addu'ar wannan hadisi kamar yadda kuka gani yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin sai bukhari yana cikin muslim akwai wasu ruwayoyi da suka zo a muslim da lafazin Kabira. allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran sheikh nasiruddin albani a salat ya hukunta ma wannan lafazi na kabiran da tashaz saboda yawancin wanda suka rubuta hadisin kafiran suka ce zalamtu nafsi zulman kafiran bitha wa laysa bil ba ba kabiran ba sun ce kafiran saboda wanda ya kawo zulman kabiran ce wannan lafazin sa shaz ne imamu nawawi al azkar yana cewa mustahabbi ya kamata a hada ma ka ce zulman kasiran kabiran to kaga shi ya haɗe ruwayoyin duka ya ya kuɗa su to amma wannan min nahiyar hadisiya ba dai ba daidai ba ne inda ko dai kabiran ya ce ko kasiran ya ce amma ka ɗauka ka haɗe su haka kabiran kasiran tare da cewa kalma ce ɗaya za a iya karanta ta da lafazi biyu musamman a wancan lokacin da in an rubuta abu ba ɗa gare shi ba yaya gare shi ba kamar kabiran da kafiran din ba ya'ya za a musu ba saboda haka zai yi wani ya karanta kafiran wani ya karanta kabiran waɗanda suka karanta kasiran suka fi yawa to ya nuna cewa wannan shine daidai shi za a rinjayar da aka cewa ko dai wani lokaci ka ce zulman kabiran wani lokaci ka ce kafiran ko ka hada su wannan nahiyar hadisiya ba la yastaqim ba zai zama daidai ba kamata yi a rinjayar da janibin da ya fi yawa na masu ruwaya ne zulman kafiran allahumma inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا أسعي البخاري babu كبيرا كل مكان ya kawo shi lafazin kabira shi ma za mu ga sai na bakar ya tambayi annabi ya koya masa addu'ar da zai a cikin sallarsa a cikin sallarsa kamar wannan hadisin da wancan hadisin na Aisha duk da cewa hadisin Aisha hadisin Abdullahi hadisin da gabatar na Abu Huraira zai fassara shi domin hadisin Abu Huraira da ya kunshi waɗancan isti'aza daga waɗancan abubuwa guda hudu akwai nassin cewa ta hiyani. hadisin wannan hadisin abubakar ko mu ce hadisin abdullahi bin amr za mu ga cewa ya rasu da allimni du'ana adu'o bihi fi salati mun kuma cewa san sallah ana addu'a a cikin sujada haka zai iya daukan addu'a a cikin sujada zai iya daukan addu'a a cikin tahiyya tunda duk gurin addu'a ne haka ba kaidi bane a nan cewa sai a tahiyya ake wannan an gane babu lafazin da ya nuna cewa sai a tahiya ne wannan a cikin wannan ruwayar babu inda aka nuna cewa sai a tahiyya cewa fi salati fi salati a sujjada ma a sallah sallarsa ko a nan yayi ya yi shi a cikin sallarsa to amma tun da ana yi a cikin tahiya, za mu iya za iya kawo shi a nan tun da ana yi a tahiya, za iya kawo shi a ce shi ma za a yi Tun da shi ma mahallin tahiya ne za ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kaina da yawa Ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan lafazi saboda az-zulmu kalma az-zulmu kalma ce da take da fadi ta kunshi dukkan wani abin da yake ba daidai ba duk wani abin da za a ɗauki shi a sa shi ba sa ba ko bawa ya wuce iyakar da aka yi masa ko kuma gazawa wajen bayar da haƙƙin da yake kansa wannan duk yana shiga ƙarƙashin lafazin zulmu zaka zulmu yana farawa daga daga daga aikata shirka tun daga aikata shirka wanda shine mafi girman mafi girman zalunci inda shirka da zulmun azim kasancewa shirka daukan haƙƙi ne na ubangiji a bamu nan Allah a babu zalunci kuma da ya kai wannan a dauki haƙƙin Allah a bamu nan Allah a bauta wa wani Allah ko a hada Allah da wani cikin bauta saboda haka wannan yake babban zalunci to har zuwa kuma bawa ya cuci wani ko kuma a'a ya cuci kansa shi karan kansa ta hanyar ya saba wa Allah sawa'un sabo ne wanda yake babba ya ce yana cikin kaba'ir ko kuma baya cikin kaba'ir yana cikin saga'ir duk sunan shi zulmu haka kalmar zalunci kalmar shi suke da faɗi ta kunshi zaluncin mutum ga ubangijinsa ta hanyar shirka ta kunshi zaluncin mutum ga 'yan uwansa bayi ta hanyar cinci musu haƙƙinsu ko hana su haƙƙinsu na wajibi ko yin ta'adda a kansu dole sunan shi zalunci ta kunshi kuma ظلم العبد نفسه بالمعصية ya يتعدى حدود da فقد ظلم نفسه wanda duk ya ketare iyaka Allah to ya zalunci kansa ko kuma zulmun abdi nafsahu ta hanyar ya yin abin da ya kamata ya yi don ci gaban zuciyarsa ko don ci gaban addininsa wato hatta wanda zai bar abin da yake mustahabbi ne misali ce ga wannan abu mustahabbi ne amma sai ya ga ai ba sai yi ba to a nan ya rage wa kansa abin da ya kamata ya yi saboda da ya yi to da martabarsa ta fi haka a nan gaɓoɓin jikinsa da zuciyarsa da sauransu ya rage mata abin da ya kamata a ce ya mata shi kansa wannan zai shiga cikin zalunci shi sa za mu ga kalmar zalunci dinnan annaba da yawa sun nemi tsari daga allah daga wannan shi ba wanda ba zai iya fada cikin zalunci ba ko bai yi babba ba zai iya zalintar kansa ko bai zalunci wani ba a ce ga wani abu sunna ne in kai za ka samu lada kuma ya ki ya zalunci kansa shi shi yasa mu ga annabawa annabi adam alaihi lokacin da ya ci itaciya ala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah mun zalunci kawuna sai kira abin zalunci mun zalunci kawuna annabi yunus lokacin da ya bar mutanensa ya gudu ya kyale su maimakon ya ci gaba da yinsu da musu wa'azi da kiransu zuwa ga Allah ya haƙuri amma bai yi wannan ba shi ma kaga addu'a ƙarshe faɗa da fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin shi ma ya ce yana daga cikin azzalimai saboda ya bar abin da Allah ta'ala ya ce ya yi ya yi fushi ya kira kansa cikin cikin azzalimai za mu ga annabi musa alaihissalam lokacin da ya daki lokacin da ya daki wannan gibbi ya kashe shi karshe koma da cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu al-ghafurur rahim cewa ubangiji na zalunci kaina zalamtu nafsi na zalunci kaina saboda haka annabawa su karan kansu suna itirafi da cewa sun zalunci kansu sun zalunci kansu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar da yake shi karan kansa akwai addu'ar da yake na la ilaha illa ant Allah Allahumma antal malik la ilaha illa ant zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yadda Allah ta'ala ya tsarkake shi gaba da baya ma dalla sahibukum wa gawa amma yana wannan addu'ar saboda adna taqsir a harkar ubangiji sunan shi zulmu sunan shi zalunci duk yadda ya kai ga kankanta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar irin waɗannan da ya koyar da bayansa ka duba sayyidina abubakar da matsayinsa da girmansa da darajarsa wanda Allah ta'ala ya ce allazi yuti malahu yatazakka wa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha rabbi rabbihil a'la wala sawfa yarda duk da wannan yabo da tsarkakewa da ubangiji ya masa da yadda Allah ya wanke shi da ya zo ya nemi annabi sallar su da koya masa addu'ar da zai yi a cikin sallar alimni du'a an addu'u bi fi salati sai ya fara gaya masa ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira saboda haka bawa da zai gushe ba yana zaluntar kansa komin matsayinsa komin darajarsa komin martabarsa haka yana buƙatar kullum ya rika addu'ar Allah ta'ala ya ya yafe masa zaluncinsa shi yasa ubangiji ta'ala da ya ambaci muminai na kwarai da suke masu tsoron Allah sariho ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا hum ya'lamun ubangiji ta'ala ya kira su auzalamu anfusahum masu tsoron Allah yake sifantawa masu tsoron Allah yake sifanta a cikin waɗannan ayoyi wa iddat lil muttaqin an tanadi wannan aljanna wacce fadinta ya kai fadin sama da ƙasa ga masu tsoron Allah da ya tashi ba da sifar su alladin yunfiquna fi sarra'i wad darra masu ciyarwa lokacin jin da suke cikin walwala da daɗi ko lokacin da ake cikin wahala wal kadhimin al da masu was